manuniya. matan nan a tsaurara bincike ba mu hana a yi bincike ba amma wani abin da ake ta zargi gaskiya ba haka yake ba kawai dan rashin yawan mu ne shi yasa kowa ya maido hankalin shi akan mu ya fito kiri-kiri waɗannan mata da aka zarge su in sun yi waɗannan laifuffukan a hukunta su kuma a kwace kuɗin wasu mata kenan ke daddale dalla-dallan dalilan damkar matan da ake zargi da almundala da daudala da dalar dala Ita kuwa tsohuwar shugabar mata ta ƙasa a tsohuwar jam'iyyar ACN a Nigeria Hajiya Hafsat Muhammad Baba cewa take kuskure ne yin kuɗin gora ga matan Nigeria sabo kawai da an kama wasu daga cikinsu da badakala. Gaskiya bai kamata a ce an haɗa mu an yi mana jimilla an yi mana kuɗin gora ga baki ɗaya ba. Gaskiya bai yi daidai ba kuma ba a yi mana adalci ba. Akwai mata da yawa waɗanda aka ba su ragama shugabanci kuma suka yi abin da ya kamata kuma har aka yaba musu. Su kuwa masana harkokin shari'a a Najeriya cewa suke yadda ake ga gasar gabzar dukiya a Najeriya ta riga ta zamarwa kasar matsananciyar matsala. Idan ya zama na ya zama al'ada ce kawai kowa ya kujera ya ɗauka ganima ce ya fito da zandame mai wuka ya yanke abin da yake so tsakani da Allah ba mu neman mu Najeriya kima ba mu neman mu Najeriya daraja da mutunci. Waɗannan fa so mun muka tattabo cikin tarin muryar da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku cikin harshen Hausa zalla. Shiri na ɗari da hamsin da biyu cikin jerin shashiyan manuniyan da kan daddale muku bayanai dalla-dalla. Daddale dalla-dallan dalilan danne kuɗin 'yan ƙasa a Najeriya kuma ya sa malami a kwalejin ilimi ta tarayya da ke Zariya, Malam Suleiman Lawal ma da ya murgino buƙatar magance matsalolin cin hanci rashawa a Najeriya da ya ce ai gwamnatin baya ma dai ita ta sa maganar amala. Gaskiyar magana idan ka kali yadda ita gwamnatin da ta gabata ta yi da kuma wadda take yanzu za mu kyautata ma wannan zato cewa zai yi abin da ya kamata yi akan duka jami'an da suka yi ba daidai ba a ƙarƙashin gwamnatin shi. Misali in ka ɗauki gwamnatin da ta gabata shi ne, ka ɗauki kes ma na tsohon babban bankin da kuma wasu ministotan shi waɗanda tun yana kan mulki an ta zarge-zargen shi in ka ɗauki kamar ɗan majalisar nan da shi guda ka Kazauri Honorable ya ta maganganu akan tsohon gwamnan babban banki ya eh, Mefele an ta kiraye kiraye ya dauki matakai akan wasu amma ya toshe kunnuwan shi kuma kuma ya ba 'yan Najeriya kunya rashin irin wa'annan matakan da shi tunumbu yake dauka wanda shi bai dauka a baya ba amma ana cewa kada fa a je a fara yaban dan kuturu bayan bai fitar da yatsa ba alhamdulillah muna mishi aiki mu a matsayin mu na 'yan adam kamata ya ka kyautata mutum zato tunda har yayi hubba sadin ai shi ma farkon gwamnatin shi akwai abubuwan da an ta kyautata mishi zato ana cewa ma bai da ministoci ba bai yi waye ba da wuri in baka manta ba duk wannan uzurin an yi so saboda haka shi ma kamata ya ce an bashi uzuri yanzu yayi abin da ya kamata ya yi in gobe kuma bai abin da ya kamata ya yi ba za mu fito mu ce a'a bai yi abin da ya kamata ya yi ba ko kuma ya zama kamar wani gishirin andur ya taso fu kuma ya koma ya kwanta ita kuwa yan rajin kare haƙƙin mata hajiya mariya ibrahim baba cewa take duk wanda ya dumbuji dukiyar ƙasa kawai a ɗauki mataki a kan shi domin babu wata maganar mace ko namiji akan wannan wannan harƙalla. Ba bambanci tsakanin namiji da mace a wurin tafiyar da harkar gwamnati tunda kowanne su sai da ya rantse da Qur'ani. So kowaye namiji ko mace da ke rike da madafun iko a ƙasar nan aka kama shi a hukunta shi. kuɗaɗen nan kuma a karɓo su a dawo da su to idan ana hukunci wani daga baya taso shi ba zai yi tunanin yin haka ba zai tsorata da fa ana lissafin miliyan miliyan ne fa kin ga yanzu an da zancen triliyon an wuce biliyan ma an kai tiriliyon ni yanzu kika shaƙe ne ma ban san ya tiriliyon yake ba amma kuɗi da ake ɗiba ƙasar nan yanzu ya kai la haula wala quwwata illa kuma an yi shuru sai dai a zo bu a yi surutu a watsar abubuwa duk sun dambarbale komai ya lalace saboda haka fi sabilillahi ni ina ba gwamnati shawara ya fito kiri-kiri waɗannan mata da aka zarge su a tabbatar an kai su inda ya kamata a bincike su a tabbatar in sun yi waɗannan laifuffukan a hukunta su kuma a kwace kuɗin amma middin ba hukunci to fa an gaya muku fa yere iye na na yene waƙan yan mata sai dai kuma ita tsohuwar kwamishiniyar mata a jihar Kaduna kuma tsohuwar shugabar mata ta tsohuwar jam'iyyar ACN na Najeriya Hajiya Hafsat Muhammad Baba cewa take kudin goron da ake neman yi wa mata biyo bayan zira zargin zukulkule kudin 'yan ƙasa da aka yi wasu matan ka iya yi wa matan ƙasar nan illa. Gaskiya bai kamata a ce an haɗa mu an yi mana jimilla an yi mana kudin goro gabaki ɗaya ba a ce kowace mace irin halin ta kenan gaskiya bai yi daidai ba kuma ba a yi mana adalci ba. Su wa'annan mata da suka ba kansu kunya domin ba mata suka ba kunya ba kansu suka ba kunya saboda haka ya kamata a hukunta su daidai yadda shari'a ta ce kamar yadda ake hukunta kowa saboda ko mata ne ko maza ne idan suka yi abin da ba daidai ba to kamata yi a hukunta su yadda zai zama izina akan sauran mutane kuma kada ka manta ai akwai su yawancin duk waɗanda ake samu ai mazaje ne ma to saboda haka in su maza sun yi ya zama musu kwalliya ne matan ne ya zama musu ba daidai ba ba wai na ce a'a abin da matan suka yi daidai ba amma bai kamata a ce ana kallon mu da irin wannan fuskar ba kowa da akwai irin halayenta akwai daga inda ta fito da kuma irin gudunmuwar da take bara akwai mata da yawa waɗanda aka ba su ragama shugabanci kuma suka yi abin da ya kamata kuma har aka yaba musu a cikin Najeriya ko kuma ma a wajen Najeriya din shi yasa muke fatan cewa duk wani wanda za a ba mukami a duba a ga su wane irin mutane ne ya kamata a ba irin wannan mukami suna suna da rikon amana wace gudunmawa suka ba ƙasa ko wace gudunmawa suka ba jama'a tun daga kan gidajensu har ƙananan su har matsayin eh, jihohinsu kafin ma a zo ga gwamnatin tarayya ai duk abin da ya kamata a yi bincike kenan kada a ce na san wance ko a'a wance tana tare da wani ko tana tare da wance shi yasa aka bata mukami a'a daga yanzu a dinga dubawa a tantance amma wannan muna fata ba zai sa a hana mata nasu kason na ba da gudunmuwa a cikin al'umma ba kuma kada ka manta wannan fa yarinya ce saboda haka su ma kansu matasa suna cewa a basu a basu a basu to gashi yanzu an basu amma kuma gashi irin abubuwan da suke saboda haka su ma ya kamata a ce ya zama musu darasi wannan kuma na zuwa ne a daidai lokacin da ita shugabar kungiyar mata zalla hajiya saratu sa'a musawa ke cewa karancin mata cikin gwamnati ne fa yasa ake yawan zira musu zaren zargin walawala to babban kalubalen da ake samu shine matan da ake ba mukaman ake zargin su kullum a ce mata kaza mata sun yi kaza mata sun yi kaza matan nan a tsaurara bincike ba mu hana a yi bincike ba amma wani abin da ake ta zargi gaskiya ba haka yake ba kawai dan rashin yawan mu ne shi yasa kowa ya maido hankalin shi akan mu amma muna son gwamnati ta ƙara sa ido ta ƙara bincike kuma muna kira ga gwamnati da roƙon gwamnati wa'anda wasu ke wahala ga hidimar siyasa hau ba da su ake yi ba wasu wa'anda ke kwance su ake ɗakowa ana ba saboda haka a ƙara yawan mata a ƙara jawo jawo matan da suka yi wahala suke tare da al'umma a ƙara jawo su a ɗora su kan mukamai to su ne muke tunanin za su ji tausan al'umma kuma duk abin da aka sa su su yi in aka samu yawaitan matan to za a iya hidda ba a cikin mu insha Allah shi kuwa masani karkokin shari'a kuma mai sharhi a kafafen labaru barista mai nasarar kogo Umar dagewa ya cewa akwai buƙatar ci gaba da buga bincike don kwakulo duk wata kwama calar da ke jefa Najeriya cikin wahala dole ne yanzu na 'yan Najeriya za mu bude ido mu gani a ta yi mata hukuncin da ya kamata mai yiwa kuma ba ita kawai kawai ba sauran ministocin a waɗanda su ma suke da ɗanyen kashi irin waɗannan da ministoci da shugabannin madafa da duk wani wanda yake za a naɗa shi mukami musamman ma waɗanda suke ƙarƙashin sashe na 174 da 153 da 200 da mai tan da goma zuwa mai tan da goma ya kamata lalle lalle a tashi a yi ƙoƙarin tsaftace Najeriya idan ya zama na ya zama al'ada ce kawai kowa ya kujera ya ɗauka ganima ce ya fito da zandame mai wuƙa ya yanke abin da yake so to gaskiya tsakani da Allah ba mu neman mu Najeriya kima ba mu neman mu Najeriya daraja da mutunci ba musamman ma a yanzu lokacin da Najeriya kwangwakon baya mutane suna samun wahala na su iya cin abinci suna samun wahala na su iya yin walwala suna samun wahala na su iya neman ilimi ko lafiya ko wasu abubuwa to dole ne a talalauta arzikin da muke muke da shi a ƙasa domin a yi mu jama'a hidima. iya iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da madafun iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kamar yadda muka lissafa musu filla filla domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin da biyu ne su yi sallamar sakin kudirin da da su ne dama suke ta yi wa talaka talala kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar wannan shiri ya zo muku musamman dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyi kala-kala. Ni Isa Loli kara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada a cikin wani sabon shirin na manuniya.